بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Lahadi, hudu ga watan Jumada Thani, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam, tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu, daidai da sha uku ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'aruf bin qayyim al-jawziya allah madaukin sarki ya gafarta mashi in ba manta ba har yanzu dai muna muƙaddiman wannan littafi inda malam yake faɗin cewa fa subhana man afada ala ibadihi ni'ima sarki ya tabbata ga wanda ya kwararo dangogin ni'imomin shi ga bayin shi waka taba ala nafsihin rahama sannan kuma ya ɗora ma kanshi ya kanshi ya wajabta ma kanshi rahama da jin ƙan shi wa auda alkitab Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da wani littafi ya tsara shi ya girke shi alladhi katabahu wanda Allah maɗaukin sarki ya rubuta littafin daga cikin abin da yake rubuce a cikin wannan littafi inna rahmatahu taglibu ghadabahu Allah ya sanar ya shelanta cewa lallai rahamar shi ta rinjayi fushin shi wa tabaraka wallahu fi kulli shay'in albarka da ɗaukaka sun tabbata ga sarkin da ya tabbatar ga kowane abu ala rububi ya Ya tabbatar da cewa komai da ka gani Allah maɗaukin sarki ne ke kulawa da shi shi ya samar da shi shi yake kulawa da wannan al'amarin ga duk abin da ɗan adam idan shi zai iya kaiwa gare shi ko kunnen shi ya jiwo mai labarin shi ko hannun shi ya taɓa ko ya ɗanɗane shi ko ya shinshine shi to a cikin waɗannan al'amura gaba ɗaya Allah maɗaukin sarki akwai alamun da ke tabbatar da rububiya gare shi wawahadaniyatihi kuma a cikin waɗannan halittu na Allah kaf suna tabbatar da kaɗaituwa ga Allah wa ilmihi sannan suna tabbatar da ilimi ga Allah subhanahu wa ta'ala da ƙwarewa da tabbatuwan ilimin cewa nashi ne ba hikimatihi ga duk abin da ɗan adam zai ci karo da shi a duniyan nan ko ya ji labari ko zuciyan shi ta tunano mai to waɗannan al'amura suna tabbatar da hikima na Allah maɗaukin sarki a'dalu adalo shahidin waɗannan abubuwa da suke wa kanuwa a bayan ƙasa to su ne mafiya adalci mafiya tabbatuwa na ba da shaida dangane da kaɗaituwar Allah da rububiyar Allah da duk abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala. Walau lam yakun illa an fadala baina ibadihi da ce a duniyan nan Allah madaukakin sarki bai yi komi ba wanda a cikin wannan komin za a iya tabbatar da kaɗaituwan shi da rububiyan shi sai kaɗai ya fifita bayi isu-isu a ce wannan aikin kaɗai Allah ya yi to wannan ya isa bayi su san cewa lallai Allah maɗaukin sarki yana da kulawa da bayan shi kuma yana da rububiya da kuma Oluhiya ta tabbata gare shi yanzu akwai hikima da Allah Maɗaukin sarki ya fifita wasu akan wasu yayi wani a matsayin shi ne uba wasu kuma su ne ‘ya'yan shi wani ne mai gida wance kuma ita ce uwar gida mai gida na sama da uwar gida Allah Maɗaukin sarki ya tsara wani shi zai zama shugaba suwana kuma su zama su ne talakawan shi Allah maɗaukin sarki ya yi mawadata kuma ya yi wasu ba su da abin hannunsu Allah ya yi wasu da lafiya wasu kuma ya kasance ya yi su ba su da lafiya wasu masu hankali wasu kuma ya yi su motsatsu wasu ya yi su natsatsu wasu ya yi su babu kan gado wasu masu fahimta wasu kuma masu nauyin fahimta haka Allah maɗaukin sarki ya fifita bayi saboda wannan ya ci moriyan wancan waɗancan su ci moriyan waɗancan inda Allah maɗaukin sarki ya yi al'umma kai ɗaya to da duniyar nan ba ta zauna lafiya ba da ba a ji daɗin zamantakewan ba liyatta khidha ba'dakum ba'dan sukhriya saboda sashi ya rika ɗaukan sashi a matsayin meme hirindumin yau da kullum bayan da za a yi shi mawadaci ya iya jin daɗin duniyan nan in babu wanda wadatan shi ta yi ƙasa domin akwai abin da ba zai iya ba saboda wadata ko saboda gazawa da kasawa shi kuma wane da suwa ne sai Allah maɗaukin sarki ya yi zuciyansu ya yi masa ƙarfin jiki ya yi masu wadatuwar zuci na za su iya yin wannan abin amma kuma suna da buƙatan abin da ke hannun wani to a ce Allah maɗaukin sarki bai yi komi ba sai wannan kaɗai to wannan yana nuni a kan rububiya da wahadaniya ta Allah subhanahu wa ta'ala ga irin yadda Allah maɗaukin sarki ya mutane iri biyu mutum na farko shine namiji samfarin halittar shi shigen samfarin halittan mutum na biyu ne ita ce mace amma sai saba halittan a wannan aikin kaɗai da Allah maɗaukin sarki ya yi yana nuni akan rububiya da wahadaniya na Allah ku kalli irin yadda Allah maɗaukin sarki ya tsara rayuwa yau idan da Allah ya ƙaddarin namiji ne zai rika haihuwa da ba mu kai adadin haka ba sau da irin hangen nesa da hankali da tunani da ƙwazo da sanin ya kamata irin na ɗa namiji da wahalan ɗaukan ciki da haihuwa da reno ba zai kuma ba kuma in wani ya ji labari a wajen wani zai taka tsantsan amma mace sai ta yi ta ƙara ta ƙara ta ƙara wannan kaɗai da Allah maɗaukin sarki ya ɗabi'ansu ya yi zuciyan ya gini rayuwarsa a haka wannan na nuni kan rububiya da wahadaniya na Allah kaga Allah ya fifita ɗabi'an na wani ta ɗaran mata wani wani yana da yanayi kaza wani kuma bai da yanayi iri kaza hatta a cikin mazan ma hatta a cikin matan ma ɗabi'un nasu mabambanta ne jama'a mun gano wannan da kyau ko wallahi haka Allah madaukin sarki yake wannan idan da Allah ya kaddara a ce duk mutanen Zariya za a waye gari a ce su duka za su zama sarakunan zazzau jama'a za a sha wahala fa ko mun gano wannan da kyau ko duk za a sha wahala ce kowa sarki ne a gidan shi to amma sai aka ce kwaya ɗaya ne ya zama sarkin sauran kuma gaba ɗaya sai ya zama su ne mabiya idan yi adalci sai ga ana jinjina mai ana son shi ana kaunan shi ana cewa ya iya inda zai sauka a harka ta adalci sai kuma al'umma gaba ɗaya sai sai taron dangin kin shi Allah kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko to haka Allah ya tsara akwai wasu sunansu malamai a cikin al'umma wasu su kuma sunansu ɗalibai a cikin al'umma duk yanda yi kwazon cewa wani da ke waje kaza bar ka je kai kafada da kafada da shi in ba ba Allah ne ya tsara ba za ka iya ba Allah sai kai ta ɗage kana wahala kan yatsinka ya wahala kai ta ɗaga wuya wuyan ya sage kai ta ɗaga hannu hannun ya kage wallahi ba za ka cimma inda Allah maɗaukin sarki bai kai ka ba wannan ta tafadulanci Allah ne kawai yake yin shi bai ɗauka ya ba wani ba shi ya rike a hannun shi shi yake harkan shi fatabarakallahu ahsanul khaliqin shi yasa masu iya magana suke cewa cikin mutum dubu ɗaya kan zan sarki wani doki shi kan hawo wani ko sai jaki can ga abinci wansu ko sai su ci garin kwaki ba haka wasu ke ba wani ya ci garin kwaki da safe ya ci da rana ya ci da daddare wani ana ɗibo mai kwaki a kofi zai ce ne wannan kwakin ana zaune kalau jama mun gano wannan da kyau ko in ka je wajen wasu mutane wayan aka yi babban mutum za a martaba shi a girmama shi sai a kawo mai goro da barkonu ya gutsara ya rika dangwalawa yana ci wai an girmama babban mutum mai daraja kenan ina fata mun gano wannan da kyau a lokacin da su kuma wasu al'umma girmama babban mutum a cikinsu kuma da wani irin salo suke yi to ko Allah bai komi ba a ce wannan kaɗai ya yi to ya isi nuna ƙudura da irada wahadaniya da rububiya ta Allah shine sai yake cewa fi maratibul kamal Allah madaukin sarki fifita jama'a a bisa martabobi na cika hatta adalal alafal mu'allafa minhum birrajulil wahid har a waye gari ana danganta dubun dubatan al'umma da mutum ɗaya a ce dubu jiran mutum ɗaya ko mun gano wannan da kyau ko kai kaɗai ake jira faɗa za su ansa haka Allah maɗaukin sarki yake harkan shi sai ga mutum yana cewa ya isa ya kai ya komo a ba shi dama ya zo ya su kwana fagen ya ta surutu ya ta tsubarara ɗin iya gama wanda Allah maɗaukin sarki ya fifita yana miƙewa tun daga jawabin farko sai jama'a su natsu ko da ko barakada ba zai yi mun gano wannan da kyau yanzu a jiya muka yi tarihin ibnu taymiya ku ji irin abubuwan da malamai suke faɗi a kan shi a dazu muka yi tarihin ahmadu muna hambali ku ga irin martaban da allah madaukin sarki ya mashi to haka in ka bibi sai ga allah madaukin sarki ya kimanta jama'a ya daraja ta su yanda idan aka fitar da dubun dubatan al'umma aka kwatanta su da wancan fitaccen sai ga fitaccen ya zarta su baki da. Allah madaukin sarki ya sa mu dace zalika liya'lama ibaduhu Allah madaukin sarki yayi wannan ne dan bayin shi su san annahu anzala tawfiqa manazilahu Allah ya zaunar da gamdakatar a inda yake mazaunin shi ne idan Allah madaukin sarki ya ce wannan yayi ko in dinnan mun taru mun ce ba zai ba sai yayi sai Allah ya sa din mu zama jahilai mu zama balidai mu zama shashashai din shi kadai yayi kenan wannan tawfiki da Allah madaukin sarki yake ma bayan shi to yana yi ne a mahallin da ya tsara wannan abin ya zama shi sa ga duk wanda ya san wannan ko to ba zai ma Allah karambani ba in kaga Allah madaukin sarki yana yin ikon shi a wani waje ko to ka raka shi da addu'a da gamsuwa da jin daɗi da amintuwa da taya mai baiwan murna a kan Allah maɗaukin sarki ya mai sai kai fatan kai ma Allah ya maka irin taka da ta dace da kai amma bari mu yi ƙoƙarin sai mun kada mai baiwa iri kaza to kana son ka ce yi Allah ne jama'a mun gano wannan da kyau ko saboda Allah ne ke wannan aikin idan Allah maɗaukin sarki ya da shi ko akan dutse ne illahi lazi sai ta tashi sai ta yi rassa sai ta yi ganye sai ta fure sai ta yaya akan dutse ba ruwa a ko'ina Allah sai ta yi shi sa fifita bayi kuma ya yi haka ne don bayi san cewa duk abin da Allah madawakin sarki ya yi ya saukar da shi ne ala tofik kuna fahimtar wannan to kun ga irin waɗannan bayanan da su ne za a bi a gyara imanin mutane a tabbatar da tauhidinsa inganta aƙidarsu in ba ka mutum sai je ta wahala Allah maɗaukin sarki ya ba wa wani kuɗi kai ta rikici Allah maɗaukin sarki ya ba wa wani mulki kai zo kai ta rikici Allah ya ba wa wani ilimi kai zo kai ta rikici Allah ya ba wa wani ɗaukaka ya mai farin jini ya mai ɗaukaka ka zo kai ta hasada ka ɓata ma kanka lokaci wai a garin mi. jama mun gano wannan da kyau ko me mutane suke nema ne su zama waɗannan abubuwa ya zama wajibi al'umma su natsu si karatun ta natsu kuma san cewa wallahi suna gogoriyar rigima da Allah idan Allah maɗaukin sarki ya zaɓi wani ya da shi cikin mutane ya ce shi zai yi Allah ya kabe shi kawai in ko kaƙiya ka sha wuyar gaba sai san da Allah in ya ga dama ya disashe tauraruwan da shi zai ta disa shi. kuna fahimtar wannan da kyau ko? Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kowa ya natsu ya ci moriyan wannan jimlan da muka karanta idan kana hasadantan wani ko wasu wallahi ka natsu ka san ba da su kake ba da Allah kake yi kuma ba za ka iya ba za a gama ka ne kawai ka ɗibi zunuban da za ka ɗiba ka wulaƙanta a duniya ka tozarta a lahira Allah ya sauwaka wa wadda alfadala mawadhi'ahu sannan Allah maɗaukin sarki ya aje fifikuwa inda ya dace in ga Allah ya fifita wane ku to Allah ya ga dacewan shi ne da cancantan shi mai haka don ya jarraba shi kuma ya jarraba ku shin za ku yi da hukunci da tsarin Allah ko ko za ku yi adawa za ka zo kana jin zuciyanka ba ta yi daɗi ba baka ji abin yi maka ba lahi jama'ar annabu kowa ya natsu Allah yana aji abu ne a inda ya dace ya zama jarabawa a dukkanin ɓangarori ɓangaren wanda aka yi ma ni'iman da ɓangaren waɗanda aka yi ni'iman a kansu wa annahu yahtassu bi rahmatihi man sha, malam ya iktibasi da ayan alkur'ani cewa Allah maɗaukin sarki yana zaɓa ya yi fifikon daraja a cikin tsakankanin bayan shi ga wanda ya so sai ka ga wani ya fi wane ilimin boko wane ya fi wane ilimin addini ta amma kuma wanda aka fin shi ne kuma yake samun ɗaukaka ba wanda ya fi shin ba sai ga wane tarin ilimi na addini buhu-buhu suto-suto na ilimi amma kuma sai Allah maɗaukin sarki ya ta da wani sai ya ce da shi zai yi aiki don ya jarraba shi wancan mai tarin ilimin shin zai bi shin zai yi hasada ko ko zai yadda da falala ta Allah Jama mun gano wannan da kyau shi san Allah ya fifita wani ko ka bi ba mamaki sai nan gaba kana saura shekara ɗaya ka rasu sai Allah ya maka fifikon da ta fita shi mun yi bayani a karatukan da suka gabata musamman sanda muka zo muna tarihin ibn Taimiyya muka ce to me labarin malaman shi malaman shi sun kai shi shahara Ta buga muku misali da yawa daga cikin malaman sunna waɗanda suke rayuwa a zamanin nan sai ka ga su ɗaliban sun shahara sun burin ƙasa sunansu ya kai ko'ina amma ko malaman da suka karantar da su suka zama abin da suka zama su kuma Allah bai masu wancan ba wannan dan kasancewa tasu bi rahmatihi man sha. Allah yana keɓance bayan shi da ya so yi masu wata irin makeɓanciyar daraja da rahama ba kuma wanda ya sai ce ma Allah don me garin ƙaƙa ya kai haka. wahuwal alimul hakim, Allah maɗaukin sarki masani ne da ya san kowa, ko mai hikima ne hikiman ta sa saye irin wannan tsarin da ya yi wajen gudanar da bayan shi. Wa annal fadla biyadihi, kuma ku sani, kowace irin falala da kaga Allah madaukin sarki ya yi ma wasu to a hannun shi take shi wanda aka yi ma falalar ba fa shi ya je ɗibo ma kanshi ba ba siyo mai aka yi ba ba gadanta ya yi ba ba tsintanta ya yi ba kuma ba wai shi don ya isa a mai aka yi mai ba tana hannun Allah ne Allah ne ya ga dama ya ɗiba ya bayar shi in ka zo kana hasada kana kushe kana jin kai abin bai ba wallahi ba da kowa kake ba kana yi ne da rabbul izzati wal jalali kuma ka sani zaka wahala mun gano wannan da kyau ko shine cewa annal fadla bi yadillah dukkanin falala a hannun Allah take yi utihi man yasha Allah yana ba da ita ne ga wanda ya so wallahu zul fadlil azim lalle Allah ma'abucin falala ne hamshakiya jama'ar annabi ku fara cin moriyan waɗannan bayanan ku je ku wanke zuciyarku game da duk abin da Allah maɗaukin sarki ya ma wani ke shi yake ce Allah maɗaukin sarki ya mata hannun girki duk abin da ta girka ko ya ƙone sai ya daɗi ke ko wanda ya soyu kuma sai ya zama yana ƙarni haka Allah maɗaukin sarki yake sai kin shirya girki gaba ɗaya an je an zuba shi a cikin tukunya miji na kai kafin ya isa bakin shi kawai sai amai ya kama sau da karni kuma kin bi duk matakan da za ki bi ki daidaita girkin ya daidaitu amma Allah madaukin sarki bai baki wannan damar ba idan kika sa hasada ya za a yi kishinki ta samu daraja iri kaza kin wahala sai ki rika janta da hira ta sa girki soye akan rushu sai ku ta hira sai kin ji abu ya fara kauri dan yau a ce girkin ta bai yi ba ki wanci ina jin kauri sai ta tafi da gudu je ta duba ta ɗan gaggyara ta dan gaggyara wannan da ya ƙona sai kuma ya ji sai ya fitar da wani irin delicious kuma a cikin wannan al'amar wallahi wa annal fadla biyadillah wallahi falala a hannun Allah ne ina fatan mun gano wannan da kyau sai ki zo kina ganin ai wance ta iya tafiya iri kaza tana ɗauki hankalin miji ke ko bari ki irin wannan tafiyar kina fara sai ce to ba gidan nan ba kuma ki ga iri ɗaya ne kin kwaikwaya amma kin fita iya ƙwamban amma zai ci kai ƙara gani irin wannan tafiyar bi mashi ba to kake mata hasara in tana tafiya tana zama kafa ne ke kuma kin tafiya sai ki tsalle ba maki a nan balalan ke yake <laughs> jama mun gano wannan da kyau ko me yawa na ki falalan ke kuma a daidai nan Allah ya maki shi amma babu hasada kuna ganewa shi yasa annabi a wani hadisi kudisi Allah yake cewa da bayi za su tattara a kansu amfanar da wani bawa wani al'amari da Allah bai nufi ya amfana da shi ba Allah ce na farkonsu da na ƙarshensu ba su iya da kuma Allah zai nufi mutum da ya samu wata falala da na farko da na ƙarshe za su tattari su ce bai samunta wallahi ba su iyawa kuna fahimtar wannan da kyau ku kada wanda ya bata mu kanshi lokaci shi yasa masu iya magana suke cewa kaga mai arziki ko a kwara siya sai da ruwa kaga dai ka dai je kwara inda nan ne sansanin abin yake kuma ka ce zaka kasa ruwa wallahi sai kai ciniki kuna fahimtar wannan da kyau ko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aiki wani mutum ya je ya siyo mai rago ne da ya je saboda iya kasuwanci kudin rago ɗaya sai sai biyu da su ya zo kan hanya sai ya sai da ɗaya da adadin kudin da aka aike shi da shi ya kawo ma annabi ga ragonka ga kudinka kai bawon Allah ya aka yi sai ya gaya mashi yadda abu ya faru annabi ya ansa rago ya ansa kudin shi sai mai addu'a wannan bawan Allah ya ce wallahi sakamakon addu'ar annabi in ƙasa ya tara a sahara fa suke a madina da zai tara rairayin sahara sai ya ci riba saboda addu'ar annabi kalli abu hurera addu'a ce annabi ya mashi ji irin bai wanda Allah ya mashi na ilimi zai wahala ka karanta hadisi goma baka ji hudu na abu horera ba ne zalika fadlullahi himan man sha. sanda kake kokuwan barka kwace falala ta wani barka bishi falala ta wani barka sa suwana da suwana su ji ba su san wani ba su kaunan wani ba sa shiri da wani ba sa mutunta wani a daidai lokacin sai Allah maɗaukin sarki ya buɗe mashi wata kofa ta ɗaukaka wacce baka iya toshe ta kuma jama'a mun gano wannan da ke ku shi sa don Allah a halus sunna kowa ya natsu irin falalan da Allah ya yi maka a wani fannin kuma bai maka wata baye mu wani ne irin wata na daban kar yi hasadan kowa wallahi ku kiyaye wannan wannan ba karamin wa'azi ba ne, ba karamin tunasarwa ne da jan kunni wanda Allah madaukin sarki yake ma al'umma yanzu ku dauko annabawan Allah dauko annaba Adam da Allah maɗaukin sarki ya tayi sai ya yi shi da hannun shi kuma ya sa ya ƙura mala'iku ya umarce su su girmama shi ya zama shi ne uban duka kaga wannan wani samfari ne na falala da Allah ya mashi kun gano wannan da ke ku wani irin falala na musamman wanda ka kalli sauran annabawa ba wanda Allah ya mai irin wannan to ana nan sai Allah maɗaukin sarki ya aiko annabi Musa sai ya rika magana da annabi Musa a duniya sai ka ɗauka babu wani wanda ya kai annabi Musa kuma ana nan a wannan yanayi kuma sai aka ɗauki manzan Allah shi sai da aka kai shi fadan ma kuna aka yi maganan da shi kai tsaye inda annabi Musa bai taba zuwa ba rabbana ya kai ka kaji ba shi ya je da kanshi ba Allah ne ya kai shi ya ji wanda kai da kafan ka kaji annabi ya jiyo sauti ba irin na ɗan adam ba wannan falala ce ta musamman Allah madaukin sarki ya mai yanzu al'umman da suka rayu zamanin annabi Musa sanda yake jefar da sanda ta zama macijiya ya makala hannun shi haka ya fitar hannu ya kama haske tar sun sha kallo sun ga mu'ujiza na ban mamaki haka mutanen annabi Isa ya rayar da matacce da izinin Allah ya warkar da makafi da guragu da izinin Allah har abin da ka ci da abin da ka aje a gidanka ma sai baka labari da izinin Allah waɗanda suka rayu a wancan zamani sun ciki ciɓar da mu'ujiza na ban mamaki kalla annabi dauda in yana tasbihi manyan duwatsun gari sai su ta taya shi tsuntsaye suna tafiya ta gaba kawata ta baya maiya sai su ci birki sai su kama tasbihi da tasbihin da yake ga iya karatu da Allah maɗaukin sarki mai baiwa ji annabi Sulemanu da Allah ya bashi mu'ujiza na mallakan kowa da komi amma in ka tattara su gaba ɗaya da suka wuce sai mu'ujizan ta wuce amma da Allah ya turo manzan Allah sai ya aiko shi da mu'ujizan da kullama talal mada ana tala zamani jududun sai wannan mu'ujizan ya ƙara sabunta mun gano wannan da kyau ko yanzu ƙur'ani da wani zai zo nan ya karanta ka ce wai ya iya inda wani gwani na gwana yanzu zai zo kuma sai ka ce ka ya iya ina fatan mun gano wannan da kyau kuma da zai wani zai ƙara maimaita wannan wajen sai ka ji har yau baka gundura ba ya zinu hunna zawanal etiki wal tsawon zamani yana ƙara ma alkur'ani armashi kuma shi alkur'anin nan yi yuqra'u za a yi ta karanta shi tsawon zamani Kallon irin baiwa shi yasa Allah maɗaukin sarki da kanshi ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati Ruslan wa minan nas Allah ke zaɓi. Allahu ya ji yaj'alu risalatahu Allah shi ya san inda yake aje sakon shi in ka ce Allah maɗaukin sarki sai ya aje sako irin yadda kai kake son sakon ya kasance ko to Allah ka wahala ba zai yi ba shi sa masu hasada ko shi mai hasada dama a duwun nele li mai rikici ne da Allah yasa bayan Allah kowa ya natsu dan ya ci moriyan kasancewan shi bawa yake ga Allah duk wanda bai natsu ba zai wahala ya cin moriyan kasantuwan shi bawan Allah ahmaduhu mala ce muna godiya ga Allah wa tawfiqu lil hamdi min na'amihi Allah maɗaukin sarki ya maka gamdakatar ta hanyar ka gode ma ni'iman da yayi to wannan yana daga cikin datarwa da Allah maɗaukin sarki ya ma da kuma kai zababban shi ne jama'a ba kowa ne Allah zai ma ni'ima sannan Allah ya datar da shi wajen gode ma ni'imar Allah ba domin yana cewa la in shakartum la azidannakum lallai muddin kun gode ma ni'imar Allah to shi ko Allah ya yi alƙawarin zai ƙara muku zai ninka muku zai ruba muku ribi bayan ribi Allah madaukin sarki ya sa mu dace ashkuruhu mala ina gode ma Allah wa shukuru kafilun bil mazidi min fadlihi kun ga godiya ga ni'imar Allah to shi ke lamunce ma bawa Allah maɗaukin sarki zai daɗa mashi, wa karamihi kuma Allah maɗaukin sarki zai ƙara ma bawa baiwa, wa ƙasamihi kuma Allah maɗaukin sarki zai ƙara maka gwaggwaɓan kaso wanda ya ɗaran maka son kowa, muddin da ka gode ma ni'iman da ya ma a yanzu, da ni'iman da ya ma a baya, da wanda kake hasashen za ta zo nan gaba. Wasu Malam ya ce, Ka nemi gafaran Allah, ko kuma astaghfirhu ina ina neman gafara ga Allah madaukin sarki wa atubu ilaihi kuma ina tuba zuwa gare shi min dhunub daga dukkanin zunubai allati tujibu zawalan ni'amihi wanda zinubai suke sa ni'iman da Allah madaukin sarki ke ni'imtar da bayi waɗannan ni'imomin su gushi wa hululun niqamihi sai kuma Allah maɗaukin sarki ma bayi diran mikiya da hukuba ko ta ko'ina Allah ya hana ka zaman lafiya wanda kake kiye ta samun ɗaukaka ka shirya makirci kana ganin daga wannan makircin ka ka da shi sai Allah maɗaukin sarki ya tsoro da waɗanda ka raina su kure ka a bainan jama'a subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum